Irmiya Sura goma sha biyar Sai Ubangiji ya ce mini, Ko da Musa da Sama'ila za su tsaya a gabana, zuciyata ba za ta komo ga mutanen nan ba, ka kaure su daga gabana su tafi, in kuma suka tambaye ka, ina za mu tafi, sai ka faɗa musu ga abin da Ubangiji yana cewa, waɗanda aka ƙaddara ga mutuwa, ga mutuwa za su, waɗanda aka ƙaddara ga takobi, ga takobi za su, waɗanda aka ƙaddara ga yunwa, ga yunwa za su. waɗanda aka ƙaddara ga zaman bauta ga zaman bauta za su, zan aika musu da iri masu hallakarwa guda huɗu, in ji Ubangiji, takobi zai kashe, karnuka za su kwashe, tsuntsaye da namun jeji kuma su cinye su, su kuma hallaka, zan sa su zama abin ƙyama ga dukan mulkokin duniya, saboda abin da Manasse ɗan Hezekiya sarkin Yahuda ya aikata a Urushalima. Wa zai ji tausayinki, ya Urushalima, wa zai yi makoki dominki, wa zai dakata ya tambayi lafiyarki? Kin ƙi ni, in ji Ubangiji, ki ci gaba da ja da baya, ta haka zan hannuwa hannuwana a kanki in hallaka ki, ba zan ƙara nuna miki jin ƙai ba, zan sheƙe ki da abin sheƙewa a ƙofofin birnin ƙasar, zan kawo baƙin ciki da hallaka a kan mutanena, gama ba su canja hanyoyinsu ba, zan ƙara yawan gwaurayensu, sun fi yashi teku yawa, da tsakar rana zan kawo mai hallakarwa a kan iyayen mata na samarinsu, farar ɗaya zan kawo musu wahala da razana, mahaifiya ɗaya bakwai za ta suma, ta ja numfashinta na ƙarshe, ranarta zai faɗi tun lokacin bai yi ba, za ta sha kunya a kuma wulaƙanta ta. Zan sa a kashe raguwa da takobi a gaban abokan gābansu, in ji Ubangiji, Kai cona mahaifiyata da kika haife ni, mutumin da dukan ƙasa take faɗa take kuma gardama da shi, ban ba da bashi ko in ci bashi ba, duk da haka kowa yana zagi na Ubangiji ya ce, Tabbatacce zan cece ka don alheri, tabbatacce zan sa abokan gābanka su yi roƙo gare ka. a lokacin masifa da kuma lokacin wahala, mutum zai iya karye ƙarfe, ƙarfe daga arewa ko tagulla? Dukiyarku da arzikinku zan ba da su ganima, babu tara saboda duka zunubanku, Ko ina a ƙasar, zan bautar da ku ga abokan gabanku a ƙasar da ba ku sani ba, gama fushina zai yi ƙuna kamar wuta, da za ta yi ƙuna a kanku. Ka gane, ya Ubangiji, Ka tuna da ni ka kuma lura da ni; ka yi mini ramuwa a kan masu tsananta mini cikin jimirinka kada ka ɗauke ni ka tuna yadda na sha zagi saboda kai sa'ad da maganganunka suka zo na cinye su suka zama abin farin ciki zuciyata kuma ta yi murna, gama ana kirana da sunanka, ya Ubangiji Allah Maɗaukaki; ban taɓa zauna a cikin ’yan tawaye ba, ban taɓa yin murna da su ba. Na zauna ni kaɗai domin hannunka yana a kaina, ka kuma sa na cika da haushi, me ya sa wahalata ba ta ƙarewa, na kuma baya warkewa? Za ka zama mini kamar rafi mai yaudara ne, kamar maɓulɓulan da ta kafe ne? Saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa, In ka tuba, zan maido da kai, don ka bauta mini, in ka ambaci maganganu masu kyau, ba marasa kyau ba. za ka zama kakakina, bari wannan mutane su juyo gare ka, amma kada ka juye gare su, zan mai da kai katanga ga wannan mutane, katanga mai ƙarfi na tagulla, za su yi yaƙi da kai, amma ba za su yi nasara a kanka ba, gama ina tare da kai, don in kuɓatar in kuma cece ka, in ji Ubangiji, zan cece ka daga hannuwan mugaye, in ɓamɓare ka daga hannun marasa tausayi.